Shirin yau da gobe shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com suna na maryam dauda a yau talata shirin yau da gobe ya leƙa ƙasar ghana ya kuma duba batun lafiyar mata albarkacin ranar wayar da kai akan jinin al'ada a yau talata 28 ga watan mayu Shirin ya tattauna a kan matsaloli da cututtukan da mata ke fuskanta a wannan lokaci. Idan kuma muka leƙa ɓangaren girke-girke, za ku ji yadda ake yin dafa daka mai sauƙi tare da malama sa'ada. A kasance tare da mu a cikin shirin na yau da gobe don jan ƙarin bayani. yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba wa Abdulkarim fili don ta ci gaba da gabatar da shirin. bayan an gabatar da ni hawa abdulkarim faniya ne zan ci gaba da shirin daga nan birnin accra ghana yau ma shirin namu ya tabo batun al'adar mata za mu ji irin kalubale da suke fuskanta abin da yara waɗanda ke cikin jinin al'ada suke faɗi sannan mu kawo unguwar zoma wadda za ta wayar da kan masu jinin al'ada yadda za su tsabtace kansu sai wakan abu teknik rayuwa mu kawo karshen shirin da kwalama rayuwa tana faruwa wucewa take kamar baye ba rayuwa tana faruwa wucewa take kamar baye ba zubar jinin haila dai yana da matukar muhimmanci ga lafiyar kowace ya mace kasancewa cikin tsafta yana kara wa mace mai jinin haila jin daɗi da karfafa musu gwiwa yau ne ranar kula da tsaftan masu jinin al'ada inda wannan ranar yake taka muhimmiyar rawa wajen baiwa mata damar cimma cikakkiyar damar su tsaftar jinin haila dai ya wuce batun lafiya kawai batu ne na 'yancin ɗan adam mutunci da daidaito tsakanin al'umma al'umma inda bana wayar da kan kan tsaftar haila zai himmantu wajen sanar da duniya cewa kowace amace za ta samu damar kula da kanta da tsaftar haila cikin kwanciyar hankali da limana waɗannan bayanan dai ya biyo bayan kalubale da mata ke fuskanta inda mu kuma muka tattauna da hajiya halima inda za ta bayyanar mana da irin kalubale da mata ke fuskanta. Ku a matsayinki na mace wani kalubale kike ga mata na fuskanta idan suna al'ada. Ok, kalubalen na mata ke fuskanta wasu kalubalen da muke samu in mace na al'ada shine menstrual cramps hmm? menstrual cramps shine a takaice shine like kamar irin a doke shi dai mutum na aina shi da ciwo ne da mai al'ada ke yi sai ki ga wani sayi yana rike maka mahara sai mm. isa kana kuka wani sayin kuma in mace tana da fibroid mm. wani sayin nan kuma nan due wannan fibroid na yayi bari kuma in tana island nan sai ka gan kaman tana jin jiki mm. wannan kuma yana yi zama matsala sannan kuma a that nan kuma akwai wani ciwon ina kan na neman aifan nan so iri wannan ka contract wannan ciwon na wani sayin tayo kuma kana aila ina zama matsala. ta eh, wurin irin samun kwanciyar hankali kin ga wani yana al'ada bai samun nasuwa cikin zama cikin mutane. kana cikin mutane a akan she kai da kanka kana feel kama mutane na jin waharin na so ya bar kai like baka da confidence in kana zaune cikin mutane she kan masu kuma wani sayin kuma an jinin na flow too much kai da kanka kana zaune cikin mutane she na maka kama ko jinin ya zuba ko ya taba wani jiki jikinka sai ka gani wurin duka sai ka masu baka da walwala cikin mutane sai sa ka yi wani basa ka arma alai kana Allah Allah ka fita kusa da su saboda kai da kanka nan kana azum ne kaman abin ya taba jikinka kar wani ya gani kar shi sa dai masa yana iya kawo mai al'ada ma ta kasa fitowa ko ta yi wani aiki ko haka akwai akwai ya suna shi wani al'adan ne yana da karfi balle mai shin na tana da irin su fibroid da waɗansu cututtuka cikin mahaifan na ina san tana alhada tana gajiya shi wani ma har da kuka wani ma na iya faint shi an je hospital wani alhadan ta ma shi hospital two weeks three weeks sannan ta tashi wani ma cikin hospital da ta kare alhada ma sannan ta fito shi sa kowa da irin nashi jarabta ta wurin aila kowa da irin nashi masana kuma mata ya kamata muka san abin da ke tafiya da mu game da al'ada especially every month muna yawan al'ada muna al'adan ba ya kamata in order mu avoid waɗansu irin kalu irin su menstrual cramps da sauransu ababai na ciwon ya sunan shi al'adan da muke yin nan mm. ya kamata mu duba wani irin abinci muke ci yadda ya kamata mu ci abinci mu ba kowane abinci ya kamata mu ci ba san yeah because wannan duka yana yi zama masa matsala wurin mu sannan kuma contraceptives na dewa muke shan kuma yana yana kawo na matsaloli eh ma tare muna haihuwa eh mun ababai dai da yawa yasa baka samu flow yadda ya kamata ababai da yawa shi sa ya kamata mu sa hankali a namiji kuma ya kamata ka understand mu mata muna da emotional swings swinging muna da yawa especially when it comes to our menstrual cycle samun ovulation mu ababai da yawa yana sa mu samu emotional swing shi sa ka gan kamar wani mace in tana aila shi ka gan kamar tana fushi fushi tana kai namiji ya kamata ka zama mai hankuri irin wannan abu haka ka gani kai ta hankuri lalla shi ne ake bin mu da shi amma ka ce kai ma za ka yi shi bai yi kuma yau akwai jarabtar landa na iya hada ka da wata mace mai dauda ne as namiji in ka gamu da irin waɗannan mata kai za ka yi hankuri ka nuna mata hanyar ne ya kamata kanta ta yi ta gyara kanta ba shi lalle kai ka ma gani ailanta ba wani abu muna ne karuwa ne cikin rayuwa in ba kara mu ba ba mu sani kuma yau maza kun fi mu hankali so dubu sai sa Allah ya yi ku maza sai sa wani sa'in nan ku ta samu muna hankuri ya kai during this period menses mu da sauransu ababai ku understanding mu kuma balle kuma musu especially maza aure wani sa'in shi ka gan kamar macin ka a wani ma namiji ma ka gan cikin alhada yana so ya suna da matan shi is very bad wannan abu ma cuta ne wannan abu ma dauda ne wannan kuma abu yana yana siyatar da mutum Hajiya Halima mun gode kwarai da gaske. Washin yaya mutane ke ganin muhimmancin wannan ranar wadda aka ware musamman saboda mata masu jinin haila. musari wannan. Na assalamu alaikum warahmatullah sunana Anas Sabit a nan birnin kima cikin kasan gana Ni a wurina wannan rana na World Menstrual Hygiene Day rana ne mai muhimmanci sosai musamman ga 'ya'yanmu mata da sauransu abin da ya sa shi ne an ka lura da wannan rana na menstrual hygiene rana ne da ike ana nuna ma 'yan uwa baki daya muhimmancin kula da al'ada ko menstruation cycle na mata to menstrual hygiene abu ne da yake idan mace bata kula da shi da kyau ba za ta kamu da cututtuka da dama infections da dama da yake ah, idan mace ta yi wasa da al'adanta za ta yi samu kanta cikin wannan yanayi dan shi ni a wuri na abu ne mai muhimmanci da yake ni uba ne ga 'ya'yan mata biyu da nake da su na ga ya kamata iyaye baki daya musamman iyaye mata su kula da wannan abin sosai su nuna ma ma eh, yaran su mata muhimmancin kula da al'adansu sannan su bar su fahimci kamar abu ne da yake idan ka yi wasa da shi idan baka kula da shi da kyau ba zai kai ka cikin wani hali da koko eh, hali na kakanika ne don shi abu ne da yake na da muhimmanci musamman mu eh, irin ire-iren kunan munga da yake muna kusa da kauyuka akwai yaran mata da dama da suna fuskantar matsaloli da dama wurin kula da al'adansu saboda rashin kudin da za su yi pad da sauran sauransu su sa yawanci suna use ababen da bai dace ba ragogi da sauransu da yake ina sa su kamu da ciwuta daban-daban bayan haka akwai yaran mata ma da yake don iyayen sun ki basu wannan gudunmuwa na wannan pad da sauransu daga sun samu kansu suna bin maza da sauransu wanda za su yi alkawari za su iya sai musu waɗannan ababen da. Salamu alaikum sunana Aja Diko Usman ni ne founder da kuma president Young Women Leaders Network. To Young Women Leaders Network muna educate yaran mata game da aila yanda mutum zai yi aila yanda ya eh, yariya mace ke aila take tsaftata jikinta. To advice na ne May 28 ake celebrate haka ma kuma kana celebrate ranar aila don a san muhimmancin shi ita advice na ne ma yaran mata da suka kai aila suke aila ba su yi ta tsaftace jikin sun suna aila kan su bar kan su haka nan kuma suka sa pad suna use pad nan su make sure after every four to six hours six hours in kana heavy flow four hours sheka ka sake baka heavy flow six hours sheka ka sake eh, wanka kuma yi shi so biyu da safe da daddare a yi kokari aka cire pad kuma kada da wulga shi haka nan a make sure an daure cikin roba an jan sa bola sunana barkisu sulaiman ina gwada abu daga dan islamic basic school new fadama o oh, ina ga wanga taruwa dai ina da alheri ba yaran matan mu duka don yawancin su suka zo su rashin pad ma na iya bari yariya mace ba ta zuwa school ina kawo koma baya amma an gwada musu yadda ma suke keep tsaftan jikinsu ta ina gan wangana da alheri ba mu duka na gwada bu 14 years ke ga cikin experience samun da nake gwada bu daga ansarudin da kuman ita kabod girl na she ta fara haila ma ba sani ba gida to tana use ragogi ne to ragogin tana keep cikin kabod ne ne kabod da muke keep books sauran nan ba ta zo su ba she na aika a ciro mini book she na ga an fito da black rubber to she ban sa abin da ke cikin ba an kwanci aka zubar sannan muka gan jini jini da wanga to nan aika ka kira wuta gida da nan investigate kuma sai na gan kaman ma wurin wanda take gida ba ta san ma tana haila ba ta boye ya kamar yaran mu ba su su fito fili ma su fadi abin da ke tare da su ke kenan yasa da na zo nan ga fada manga kuma tana gwada sai ka gan yariya ta bata jikinta she yaran mazan na kyamanta ta kullun na da sanitary pad cikin dina na yaran ma ina encouraging su su samu wando guda ko ma da pad guda su sa cikin bagin su in case in kika zo su yi ka bata jikin ki ba lalle she kin koma gida ba kin ya ki sake abin da zan gaya ma eh, gwamnati ne kama e bar pardon nan price nan a reduce tax visa aso e kasa yanda dai kowa e yi sai wani kuma iyaye kuma su dunga duban wurin gyara yaran matansu don da yawan su nan sun fi yadda da mutucoci da abiyoyinsu da parentinsu. To sai kuma muryoyin yaran da ke haila Ni suna na Aisha Abdulsamid. Da na fara Mensis Day she ban da wani experience haka don na yariya. Isa she na ke ga guide na gwada min giwon giwon giwon. Da na fara kuma she ban jin ciwo isa na ta school she ina feel comfortable she kuma dan yi ina wanka su uku. She sa deto cikin ruwa na ko wani antiseptic da ban ma ni wanka da shi na kai shin saki fadi na. Suna na Saratu Ahmed ni da ya zo ma shin na na san wadannan duka yasa ban tambaye kowa ba. Da ni da kaina ina kunya kunya kada. Isa yana min nauyi in jin tambi wani don an tun gwada min kunna ina yi kuma ina samun shi daidai ina sake fadi na regularly in kuma na je ban gidigidi ina gentle ne ko school ko ina nake zuwa kuma ina stay alert ina duban jikina bai bata ba don kai wani mistake kadan nawa in fadin ya shi ka na iya batawa. Suna na ya Abdulsami. Kui da na fara menses na da shin na yariya amma shin na da experience kadan don shi kuma an gwada muna yadda menstrual cycle yake. Ina tiye school ban feel comfortable don ina feel kamar mabi jikina ya bata ko wani abu sun da ni zuwa da pad extra pad ina ce in case in ya bata shin in je in sake amma ina daure wanda na fitin nan kawo gida don ban son yar cikin su ne wanka ina kara antiseptic cikin ruwa na yanzu za mu tattauna da unguwar zoma rahama isa inda za ta bayyana mana yadda ya kamata mace mai haila ta tsabtace kanta. To yanzu bari mu zo sun tsabtace jiki idan kina yin al'ada yana zuwa. Da za ki yi ki kare kanki ba za ki kamu da wani cuta ne ban su. To na fara da eh, abinda muka san muke muke tare da al'adun nan to shin yanzu haka currently research nan da muke da shi ne a use sanitary pad sanitary pad kuma akwai irin shi biyu akwai disposable wanda ka sa sai ka cire kayyar akwai wanda ake wankewa kuma sanya a iron a use to yanzu haka sanitary pad na fana wanda mostly kamar a sa a dispose a yar shi nan kamar ya zo ya zama best kadan ya fi even though reusable one mana da kyau amma shi nan baka yi shi da kyau ba ka samu infection in baki use shi da kyau ba ka samu infection don in kana use wannan type na reusable in ka cire ya kamata ka wanke wanke da kyau ki sanya inda akwai rana rana zai buga da kyau sai ki iron sa buga ki goge it iso kar kowane bacteria ko infection ya same ki amma an kana use ne na disposable one shi kuma kar ka sa a ce saboda ya zama disposable an ce at least wanga dai bai baka da infection haka in ka sa ta 24 hours wannan ya sa shi tun da safe har dare ya kwana da shi tashi da safe ya cire this ba right thing ba ne in yi wa anytime a sa at least kana cikin al'ada period nan yi wanka at least twice in a day ya so ka samu ka sake fadin kuma fadin especially in yi fara kan kin ga yana zuwa da yawa isa ba shi ka gira kaman ka ce kai wanka ba kana ka sa da safe zuwa da rana shi ki sake isa na da ranar nan ki sa har muranci za ki wankan ki kwana wannan kuma shi ki sake shi ki sa na kwana gare waye kuma shi sake depending on flu ki use amma koda depending on flu bai kamata ka sa pad more than 12 hours yana jikin ka ba wannan dai ba hygienic ne isa saboda shi muke advocate muke propagate wanga abin ga kama mu uh, try mu at least cikin wannan period mu substitute because wannan period ne likely ka samu infection ina da high kwana nawa ne ya kamata a ce mai haila ta yi so um, a wurin mu dai kwana uku zuwa kwana seven like seven days three to kwana bakwai kwana bakwai so amma from kwana uku nke mai kwana bakwai ne bai min kamar ka samu heavy flow from farkon rana har karshe ba kya understand ya kamata ka gan kamar ina ina ragewa amma wani kuma na nan shi ina samun nashi kwana uku isa duka ina zuwa da yawa gaba daya within that three days sai ya cut isa depending wani na iya seven days amma shi yanzu kankani kankani akwai wani bi stress gajiya wani bi kuma abincin da kake ci wani bi kuma maybe anemia maybe ciwon da ba jini da yawa cikin bodinka waɗannan duka ko waɗansu kuma na nan suna shan magunguna like this contraceptives waɗansu magunguna duka yasa yana iya ya change cycle ka yi kamar ya yawa too much ko ya yawa ya yi less amma ki as na mace kina duban menses ki kina track kika ga wani wata na nan shi sake ko wani changes ya zo ya kamata ki gane kamar wanga wata ne kamar ya yi difference ka don ko ka cire pad ka shi ga kamar jini nan na wari jini kuma ideally bai kamata ya zama abin da ke wari ba mm-hmm. sai ka gan kamar akwai changes wani sense na ciki ya kamata ki san kamar wani problem na nan sai ki je wurin dokta ya duba ki. Mun zo karshe wani shawara da ba iyaye da yanzu yaran su ke fara al'ada da sauri. Akwai alamu da ya kamata uwa ta gane diyanta ta fara al'ada akwai wani gargaɗi da zaki musu. yake. so ina duba before wani ya fara al'ada um, ba first sign even though wani na nan first sign nan shine al'ada amma ka kamar da shi ya fara wani mamma kadan bai ma kamata ki jira har ya zo suku ku bisa kin ga biyanki ya fara kai 7 years 8 years ke ki fara yi mata magana shi ya kamata at least ma ki zama first person da za ki yi mata ne za ki yi mata magana wannan ki gwada mata yanda ake yi yanda abin da kanshi yake yanda kina nan maybe ki san da zai zo ran farko dai ka san da zai zo ba maybe kana school maybe kina makaranta maybe kina gida ne maybe kuna cikin tafiya ko ko wani yanayi yana iya zuwa ki understand ya kamata a kuma kin san so ya kamata ki gwada ma diyanki akan ga lakin da ya kai wani time kiya ki gan wani abu akan ga kaman jini ya zo cikin fansin ki ba komi bane naturally that kina girma kenan shi yasa from this time sai ki gwada mata yadda za ta protect kanta ba ta samun ciwo kuma sai ki bari ta san kaman kin ga abin da ya zo ga in baki after that period ki ga inda kika yi sadu da namiji ko wani abu ki ki samu ciki which is the teenage pregnancy da is not advisable is like kin gwada mata wunga duka san ta gan jinin nan ta san abin da ta san menene kina da ba yanzu za ta gan sai ta yi confused ba ta san wurin wa za ta ce ba isa ki gwada mata ki ki sai fa da ita da kanta tana practice ta san kamar dama inda mesisi na zo na sa fadan hakan ga zan sa shi na wanke hannu na cikin sa in na yi al'ada na karin jin na kan da zan fold inda zan je sa dustbin ne na yadda zan yi dispose shi fine duka shi ki gwada ma wanka da ko a musulmai kuma ka gwada mai shi wankan janaba kuma so wannan duka wankan salki yes so wannan duka ya kamata iyaye mu sa kanmu kaman mun gwada ma yaran wa daga wannan tattaunawan da sai wakan abu technique hard truth rayuwa tana faruwa wuce kamar baya ba rayuwa tana faruwa wucewa take kamar baya ba bari gani yau ka samu zaka walakanta ni bawan yau sarkin gobe life and its ups and downs can sometimes make you cry. Just on everything, bow to Almighty and pray, pray, pray, pray, pray. Got out of Camry, Benz, Range Rover, the Bentley. My brother, man, need a case, i I'm with six feet under the ground. But like a kanka, kaji where I could tai kudi, ya taba yin kudi, but see I'm now, you go pity, I'm my brother, man. kaga turun nan da yake na bako nan bero sam ya baka ka samu mata sun fika <laughs> but be careful what you ask for cause life is not easy Mr. man Mana shekara da mata don ka ganta virgin ka tana sai tana da kyau ka tai mata manyan karya don dai ka samu ka cire mata wando don ke ma fati samarin nan da kika kai surin malami don dai a daure shi ki samu ke kade to ga shi yau ki mai da shi dolu dolu dolu kudin nan bai yi ba man shi ke ma da ya baki baki da komai shere busa yiwa tana faruwa wucewa take kamar ba ba tana faruwa wucewa take kamar baya ba don ni mawaki ne na zama masiyaci da na shiga sahu ka gani da rasta ka ce min na koma baya to yau na zama barawo fa a ranar kaya zuwa don na mutu iyayenmu na tunanin suna cikin singin ruwa shi yasa budurwar nan ta kawo miji don haka ta fita kan titi kowa ta gani ya kira ta sa saya kowa ya mata manyan karya da karshe ba mai zuwa ya ɗauke ta waya kos ku iyayen nan ne kode ita da karshe ta kawo muku ciki ba ciki shege shere iyayen ba wai mr black yana daga kwalba amma zuciyar shi fari ne kamar an kaka to ya za ka yi kaciyaji shi malam ku da ka samu kudin nan aure zalla ka saura kana ta yi ga yaran kana ta gajiya suna ta gajiya kan titi ka ji tsoro ka da allah maganganun da ke faruwa zango muka ce za mu fadi zai cika kwando <laughs> sharan wasali real talk to my people ku mu gyara abin mu ba mai gyara mana agobar ne sadiq technique sai adam to madalla daga wannan wakar kuma sai bangaren kwalama wayo Allah tuwo eh, kafin dai mu gabatar da abinci na zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira min sunanta salamu alaikum wa alaikum salam ya sunanki sunana madam sa'ada madam sa'ada so yau me za a dafa muna okay na mun dafa simple jollof rice da maybe in kamar na fito program na son dai wani abin dafa mai gida na dai da yara na dai mu yi sauri sauri dai mu ci do is simple but is delicious me da mai mutum ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof Okay, simple jollof rice na mụ na need uh, any rice at all. Mm-hmm. Shinkafa, uh, tin tomatoes, mackerel, albasa, amu, maggi, carrots and green pepper. Mackerel Hausa ana kiran shi kifin gwangwani ko ba haka ba? Yes. so <laughs> na ake farawa. Okay, farko dai mun yanka eh, albasan mu, amu mu, Eh, carrots mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu mhm. ok shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasa mu shi mu kara amu mu soya amu wato tumatiri kenan yes tomatoes shi mu soya tomatoes na muka soya tomatoes na shi mu kawo tin tomatoes na mu kara mu soya shi ya kai minutes na let's say like two minutes daidai mhm. na rike don ni dai kadan dai damu dafa dai do yanzu ga na fitowa yake mu kare shi mu sa tankon da muka daka green one nan muka soya shi mal for like two minutes then we just add our mackerel muka add mackerel yes shi mu kara magin nan ciki mm-hmm. isa muka kara magin nan ciki muka kara shi mu zuba carrots mu da green pepper mu mm-hmm. so for five minutes there shi mu kara ruwa muka kara ruwa shi mu add gishiri shi sa gishiri shi mu bar shi ya yi tafasa in ya yi tafasa shi musa shinkafa mu mu rufe mhm. so let's leave it like 25 minutes lokaci na je na doki yaran na yi musu wanka kamin mu zo no food is ready to serve food is ready to serve wannan ake kira simple jollof rice da me ake cin shi shikenan kawai sai mm, inda da yi dai kwanta da hankalin mai gida na da yin na simple jollof rice nan shin neme eh, whipping cream whipping cream nan shi ine brand da tsawo kake so na sa ciki whipping cream eh, milk ama amma eh, nono ni amma in an kara ada eh, preservative cikin da yeah, ake wa shi na da kin sai whipping cream nan muna da powder muna da liquid mm -hmm. powder one na ka sai ni kin doki two cups of powder one nan kika sa cikin mixing bowl ninki mm-hmm. shi ki doki chilled water one cup pe ya kare shi ki sa mashin nan ki buga na dai ice cream na kawai mm, shi ka ajiye sai ka ajiye yes she shi shida ice cream na shi sami mai gida na ya ci ya kare na shi ice cream na kuma ya freeze shi da wannan shi kuma da kuma soyayya <laughs> to da wannan muka kawo karshen shirin namu na yau ni hawa abdulkarim yankwaniya ce nake cewa ku kasance da mu a koda yaushe to malama hawa abdulkarim mun gode Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman wa Abdulkarim Yanfaniya da Fiona wa mayinan dudu wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.